الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين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 godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 28 ga watan rajab shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makai zuwa madina wanda ya dace ma 27 ga watan biyar shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna nawaqidul islam na shekul imam muhammad ibn sulaiman at-tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata tambaya ta farko a darasinmu da ya gabata darasi na umdatul ahkam a shiya muna dai cikin kitabul hajji kamar yadda mun yi bayani dangane da wato shine yanda tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take da baban da ke bayansa shine baban da ke bayani game da fidiya to shine yar uwa take tambayar cewa mace ce ce ta dau harama da hajji jinin al'ada sai zo mata sai mu kara mata cewa ko jinin biki yaya za ta yi dangane da ɗawafi na ifaba da kuma dawaful wada shin idan ta ba da fidiya fidiya ta tsaya matsayin wannan dawafi dawaful ifada ko dawaful wada to abinda muke so mu sani ita dai hajji abace wadda ta kunshi wasu abubuwa waɗanda suke rukunai da abubuwan da suke wajibat da abubuwan da suke sunna ce mustahabba shi dawaful ifada matsayinsa rukuni ne daga cikin rukunnan haji. domin duk mutumin da ya yi hajji idan bai yi dawaful ifada to ba shi da haji. ubangiji subhanahu wata'ala shi ya tabbatar mana da cewa rukuni ne da nasi na alkur'ani kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wani ya ƙwawa kubil baiti la'atiq ubangiji ta'ala yace ce alhazzai wato su yi ɗawafi da ɗaki wanda yake da ɗaɗɗe ko kuma ka ce zaɓaɓɓe domin lafazin al'atiq yana ɗaukan abu wanda yake da ɗaɗɗe ka'aba kwa ɗaki ne wanda yake da ɗaɗɗe domin shine farkon ɗakin da aka assasa gininsa a ban ƙasa kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa inna awwala baitin wudi alinnasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil sannan kuma lafazin al'atiq yana daukan abu wanda yake zababbe to shine ubangiji ta'ala yace wani yaqawwafu bil baitil atiq wato alhazzai su yi tawafi da wannan daki wanda yake zababbe shine kaba to wannan aya umarni ne ubangiji subhanahu Ta'ala yake mana kai tsaye don haka kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana cewa wato shi ifa bayan da Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karbi ibadar mutumin da wato bai yi dawafi da wannan daki na shi ma'ana duk wanda ya haji bai yi dawafi ba an gane ko shi wannan tawafi tawaful ifada wato fidiya ba ta tsayawa matsayinsa domin rukuni ne daga cikin rukunnan haji domin ita fidiya tana kasancewa akan abu wanda yake wajibi to a nan abin da muke so mu sani idan mace ta ɗau harama da hajji jinin al'ada ya zo mata za ta aikata duk abin da mai haji yake aikatawa illa kasancewar dawafi ne ba za ta yi ba sai ta kai lokacin da ta samu zarki kamar yadda ya gabata a darasinmu na bukhari wato mazan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo da jama'arsa domin yin hajjin bankwana tare da iyalinsa wanda a cikinsu akwai aisha Allah ikara mata yadda sun yada zango a wani wuri wanda yake kusa da makka ana kiran shi sarif aisha Allah ikara mata yadda sai jinin al'ada ya zo mata sai hankalinta ya tashi ta fashe da kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tarar da ita tana kuka sai yake cewa me yiwa dai jinin al'ada ya zo miki ta ce kwarai ya rasulallah sai maza Allah ya ce karki samu damuwa shi jinin al'ada abu ne wanda Allah ya hukunta ma ‘ya'ya mata daga cikin ‘ya'yan Adam. Don haka maza Allah sai ce mata if'ali kulla ma ya fa'aluhul hajji, Raira Allah ta kufi bil bait Allah ya ce duk abinda mai hajji yake aikatawa ke ma ki aikata dawafi ne kadai ba za ki yi ba kaga za ta yi wanka ta dau harami za ta fita mina ta je ta yi tsayuwa arafa duk wani abin da mai hajji yake yi za ta yi dawafi ne kadai ba za ta yi ba shi ne maza Allah ya ce gaira Allah ta dufi bilbaiti hatta ta dori maza Allah ya ce dawafi ne dai ba za ki ba sai kin samu tsarki to shi dawaful wada sa wajibi ne kenan anan abin da muke so mu gane in dai dawaful ifada ne to dole mace ta sai ta yi jira har a kai lokacin da ta samu tsarki sannan ta yi shi rukuni ne daga cikin rukunnan haji shi kuma dawaful wada idan jinin al'ada ya zo ma mace kuma ga ya ayiri jama'ar da suka zo suna shirin tafiya to a nan abin da za a yi wannan dawaful wada kwata-kwata sai ta bar shi kuma babu komai a kanta wanda shi ma hadisi yana cikin sahihul bukhari wanda ran goma sha uku da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya yi jifa wanda yake na ƙarshe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi kusantar iyalinsa ita ce safiya bintu huyayi Allah ya kara mata yadda aisha sai take ba shi labarin cewa ai safiya jini ya zo mata maza Allah sai yake cewa yanzu safiya tseda mu za ta yi alhali ga yau muke so mu bar maka mu tafi madina asibar wayewar yau sai aka ba maza Allah sallallahu alaihi wasallama labarin sai sai ba bashi sai yake tambaya ta yi dawafi sai aka ce masa ai tuntuni ta yi dawafi dawafi ne fada sai maza Allah ya ce to tunda ta riga ta yi dawafi alhamdulillah tafiya kawai zamu yi don haka wannan hadisi shine yake tabbatar da cewa mace in ta yi dawaful ifada suna shirin tafiya idan jinin al'ada ya zo mata ko jinin biki ba ta yi dawaful wada ba to ba maganar ta yi jiran cewa sai ta sami tsarki ta yi dawaful wada kai tsaye za ta kama hanya ta tafi kuma babu komai a kanta sannan tambaya ta biyu yalwa ke cewa menene gwargwadon wato zamani wanda matafiyi yakan iya yin kasarun sallah to a nan yadda na fahimci tambayar tunda ca ta yi kan muddatin ya surul musafiru fi hassala ma'ana menene gwargwadon zamanin da matafiyi yakan iya yin kasarun sallah idan ana nihin zamani a nan kenan garin da ya je kenan gwalgwadon kwana nawa ne yakan iya yin kasarin sallah jumhurin malamai suna ganin cewa kwana hudu ne matafi yakan iya yin kasarin sallah a garin da ya je idan zai dora a kwana hudu dole sai ya cika sallah tare da cewa ya gabata a darasinmu na bukhari abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa mun yi gulaguro tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai da muka yi kwana ashirin muna kasarin sallah don haka ya ce yau ma idan mun yi bulaguro za mu yi kwana ashirin muna kasarin sallah randa muka dora sai mu cika sallah wannan kuma makka ne da suka zo don haka akan wannan hadisi malamai suka tafi akan cewa gwalgwadon zamanin da mai kasaru matafi yakan yi kasarun sallah a garin da yaje zai yi kwana ashirin ran da ya dora akan kwana ashirin sai ya cika sallah to amma idan wata bukata ce ta kai shi gari wanda bai san ranar dawowarsa ba wanda in yau ma bukatar ta biya to ko yau ko gobe kawai juyawa zai iya koma gida yau ma in ta biya kama hanya zai iya koma gida to wannan ko da shekara goma zai zauna a wannan gari a kullun kasar sallah zai yi misali kai ne ka kai kayan kasuwa wani gari wanda in kayan nan suka sayo a yau ma gida za ka juya ko wata bukata ta kai ka misali ka tafi niyami wata takarda kake bukata yau ma in ka same ta gida zaka koma sai aka ringa maka yau gobe yau gobe yau gobe baka san ranar ka ba to wannan ko wata nawa zaka yi ko shekara nawa zaka yi kasarun sallah zaka yi kamar yanda abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda kankara ta zare su a azrabijan sai da suka yi wata shidda suna kasarun sallah wata shidda suka kwashe suna kasarun sallah wannan shine dalilin da yake tabbatar da cewa matafiyi idan bai san ranar dawowarsa ba to zai ci gaba da yin kasarun sallah amma in ya san ranar dawowarsa kenan zai iya yin kasarun sallah a fadar jumhurin malamai kwana hudu akan wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas wanda kuma shine alƙaudin raji zai yi kasarun sallah tsawon kwana ashirin in kwa tambayar ta ta kasance dangane da gwalgwadon tafiya ne to a takaice a magana mafi inganci babu wani gwargwadon tafiya wanda za a ce sai in matafiyi ya kai wannan gwargwado zai fara kasarun sallah kamar yadda jumhurin malamai suke ganin cewa mil 48 shine gwargwadon tafiyar da aka yi kasarun sallah mil 48 shi ne zai baka gwargwadon kilo 82 da metr 600 da yan kai kenan kusan kilo 83 kenan kiloluwa da muke amfani da su a nan to amma kasancewar dalilai sun tabbatar da cewa wannan gwalgwado da malamai suka kayyade babu wani dalili da zai iya zama hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka shekul islam yake cewa ubangiji ta'ala yayi idlakin safar a cikin alqur'ani chai wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as idan kun yi bulaguro a ban kasa ubangiji ta'ala yace ba laifi akan ku game da yin kasar sallah ma'ana mai raka'a hudu ku dawo da ita ta zama biyu to don haka malamai suka ce a nan bulaguro kadai Allah ya ci bai kayyade ba cewa in an kai mil kaza ko kuma mil kaza ko kilo kaza kuma bai ce ba bulaguro wanda yake na sana'a wadda ta halatta game da wanda bai halatta ba don haka kuma a nan shine malamai suka ce dole mu dawo al'urf shine al'ada duk tafiyar da za a iya kiranta bulaguro ko mun kankanta ta ya halatta a yi kasarun sallah duk tafiyar da ba za a iya kiranta bulaguro ko mun nisanta to ba maganar kasarun salla. bugu da ƙari tare da cewa akwai hadisi a cikin sahihu muslim anas dan malik allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fita bulaguro na farsaki uku ko kuma mil uku wato manzon allah sallallahu alaihi wasallama na yin kasar sallah don haka dai a takaice in dai gwargwadon tafiya ne to babu wani adadin kiloluwa kenan a yanayin mu a nan mutumin da ya tafi murya in za mu iya cewa ya yi bulaguro to ya halatta ya ƙasar sallah idan zuwa murya ba za mu kira kiraye shi bulaguro to ba magana ƙasar sallah na'am zai iya zama da matan da take da kudin aikin haishi amma ba su da wanda za ka biya ma maharaminta da za ka ta hanyar ta samu da za ka biya ma maharaminta to ai mun yi bayanin cewa hajji ba ta zama wajibi akan mace ko da waɗannan sharuɗa biyar sun cika musulunci cikar hankali balaga 'yanci sannan kuma istida'a shine dukiya wadda za ta kai ta zuwa da zawwa tare da hanya amintacciya kuma tare da cewa tana da koshin lafiya sai an samu sharadi na shida sai ya tabbata shine samu wanda yake muharrami ko da ta mallaki kudaden da za su kai ta hajji hajji ba ta zama wajibi a kanta dole sai ta yi jiran lokacin da ta samu muharrami nata zai tafi in ya so su tafi tare ko Allah ya hure mata tana da kudin da za ta iya biya ma wani daga cikin muharramanta domin ya abuce ta a wannan bulaguro sannan haji ta zama wajibi a kanta darasi da ya gabata da taimakon Allah Ta baraka wa ta'ala wato mun gama shine abu na biyu daga cikin abubuwan da suke warware musulunci wanda na biyu shine kamar yadda bayani ya gabata a kansa shine malam ke cewa man da bainahu wa bainallahi wasa'iqa yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an malam Allah ya ji kansa yake cewa duk mutumin da ya maida wani a matsayin cewa shine tsani tsakaninsa da ubangijinsa yana bauta ma wannan tsani da ya sa tsakaninsa da ubangijinsa yana roƙon shi ceto kuma yana dogara a kansa to wannan ya kafirta akan haɗuwar malamai babu sabani duk wanda ya ɗauko wani bawa ya sanya cewa shine tsani tsakanin shi da ubangijin shi wai a matsayinsa bai isa bai roki ubangiji ya kusance shi da wata ibada dole sai ya biyo ta kan wani wannan wanda mutum ya sa shi tsakanin shi da ubangiji cewa tsani ne ya zamanto yana bauta masa me ake nihi bautawa anan yana sarrafa masa wani abu mai sunan ibada wa yas'aluhum shafa'a kuma yana roƙon wato shine ceto da sauran bukatu waya tawakkalu alaihim kuma yana dogaro a kansu kenan ya mai kalamarinsa zuwa gare su dangane da wani abu da yake son ya cin masa na alkhairin duniya ko na lahira ko kuma wani abu da yake son ya guje masa na sharrin duniya ko na lahira shine malam yace kafara ijma'an yace ya kafirta akan haduwar malamai shine kamar yadda muka yi bayani akwai lokacin da sanya tsani tsakanin bawa da ubangiji yake zama wajibi wannan shine ta hanyar koyon ibada dole sai ka mai da manzannin Allah subhanahu wata'ala su ne tsani tsakaninka da ubangiji ta hanyar manzanni za ka san wane ne ubangijinka me ubangijinka yake so menene baya su? kuma yaya ne ne za ka bauta masa don haka ubangiji subhanahu wata'ala ya turo manzanni ɗaya bayan ɗaya domin su karantar da bayi yadda za su bauta ma ubangijinsu kamar yadda cikamakin manzanni wanda Allah ya turo mana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi da wannan littafi na alkur'ani ya turo shi kuma da sunna wanda ta hanyar alkur'ani da sunna muka sani wane ne ubangijinmu muka sani sifofinsa muka sani me yake so muka sani abin da baya so muka sani kuma yadda zamu bauta masa duk wanda ya yi da'awar cewa zai koyi ibada ya bauta ma Allah kai tsaye ba ta hanyar manzanni ba to wannan shi ma ya kafirta kamar yadda wasu daga cikin sufiya suke da'awar cewa wasu kai tsaye daga wajen ubangiji suke karɓar hukunce-hukunce ba sa buƙatar cewa an wane an wane an wane an wane suke cewa wai inna ma ta'khuzuna dinakum mayyitin mayyitun am mayyitin wai addinin ku kuna karɓar sa ne ta hanyar wani matacce daga wani matacce wai sahabban wannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa mu muna karɓar addinin wa inna ma na akusu dinana an rabbina mubasharatan wai kai tsaye daga ubangijinmu muke karɓar addinin mu muke karɓar ibada mu koya to duk wanda ya da'awar cewa baya buƙatar tsani tsakaninsa da ubangiji ta hanyar koyon ibada shi ma wannan ya kafirta kuma duk wanda ya yi da'awar cewa wai bai isa ba ya roƙi Allah sai ya biyo ta kanwa ne to shi ma wannan ya kafirta to shine kenan anan malam ya ce man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ida duk wanda ya sanya tsani tsakanin shi da ubangiji lafazin wasa'id jam'i ne na wasida in aka ce wasida kenan tsani wanda idan kana buƙatar abu kaza sai ka biyo ta kan wani idan baka biyo ta kan shi bayan da za a yi ka samu wannan abu shine sai ya ce ya suna roƙon su wa yas'aluhum shafa'a kuma suna roƙon su ceto waya tawakkalu alaihim kuma yana dogaro a kansa yace kafara ijma'an wannan ya kafirta akan haduwar malamai ko mun matsayin wannan bawa ko manzo ne daga cikin manzanni ko mala'ika daga cikin mala'iku ko wani salihin bawa daga cikin salihan bayi in ka maida shi cewa shine tsani tsakaninka da ubangiji cewa dole sai ka biyo ta kanshi to wannan mutum ya kafirta kamar yadda nake ji a cikin wasu wake-wake wani yana cewa wai ya munzan Allah ya ɗan amina ya ɗan abdallah roƙona kullum gare ka ɗa haka ceci raina roƙona kullum gare ka ɗaha ya ce ka ceci raina a nan wa yake roƙo ceto maza Allah sallallahu alaihi wasallama shin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya cancanta a roƙe shi ba bai cancanta ba roƙo ibada ne ba a roƙon kowa illa ubangiji subhanahu ta'ala sai dai ka roƙi Allah Allah ya sanya ka cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ka ce ya Allah ka sanya ni cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma baka ce ba ya rasulullahi ka cece ni idan ka ce ya rasulullahi ka cece ni to wannan manzon Allah ka roƙa ba Allah ka roƙa ba duk wanda ya roƙi wani Allah ko ya kafirta idan akan jahilci ne akan rashin sani sai a je a tabbatar masa da hujja a nuna masa kuskurensa in ya dawo lillahi alhamdu idan ya ki dawowa ya nace akan haka to kafircinsa ya tabbata Haka nan da ya ce wa ya tawakkalu alaihim yana dogaro a kansu shi ma akwai wani mawaki da yake ko da yace mawaki ya ce a cikin irin wannan wake-wake na cewa madogara ta manzon Allah madogara ta manzon Allah kaga anan akan wata dogara ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma dogaro ibada ne shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me aka ce masa fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu in har sun juya maka baya ubangiji ta'ala yace kada ka damu ka ce da su hasibi Allah ubangiji na ya isan mun game da duk abin da na sa gaba nake bukata kuma ya isan ya isan mun game da bani kariya game da duk abin da nake tsoro la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya face shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara ba ga wani ba wa huwa rabbul arshil azim kuma haka ubangiji ta'ala yake cewa walillahi ghaibus samawati wal ard walillahi ghaibus samawati wal ard guduhu sai ce wata wakar alaihi wa ma rabbuka bi gafilin amma ta'malun a shahidu sai fa'a guduhu ka kaɗai tashi a cikin ibada wata wakar alaihi kuma ka dogara a kansa. don haka can ubangiji ta'ala ce, wa fa allahi fatawakkalu in kuntum mumini ga Allah ya zama tilas ku dogara in har kun kasance mu'minai duk wanda ya dogara ba ga wani Allah ba akan abin da ba wanda yake da iko akan shi face ubangiji subhanahu wataala to wannan ya kafirta to don haka shine yace man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ida duk wanda ya sanya tsani tsakanin shi da ubangijinsa ya yad'uhum yana bauta musu wa yas'aluhum shafa'a yana roƙon su ceto wa yatawakkalu alaihim yana dogaro akan su yace kafara ijma'an akan haduwar malamai wato ya kafirta babu wani sabani don haka mun yi bayani game da shubuhohin da ya kai su zuwa sanya wani tsani tsakaninsu da ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda mun zana shubuha kaman kusan biyar shubuha ta farko shine suka fassara fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun nan wasila sai suka ɗauki cewa wai ka kawo wani bawa ka sanya shi tsakaninka da ubangiji sai ka biyo ta kai shi ka koma duk tafsiran da malamai suka fassara ba wanda ya fassara alwasila cewa na ka sanya tsani tsakaninka da ubangijinka abinda ake nihi da alwasila shine wato shine neman kusantar ubangiji subhanahu wata'ala shi ko bai tabbata sai da ayyuka waɗanda suke na kwarai abinda Allah yake so da abinda baya so ka nisanta shine ake kira da wasila da yace wabtagu ilaihi alwasila ku nemi wato shine kusaci da ubangijinku ta yaya za mu kusanci Ubangijin ubangijinmu shine ta hanyar aikata ayyuka waɗanda suke na ƙwarai wanda Allah ya shar'anta mana tare da nisantar abubuwan da ubangiji subhanahu ta'ala ya hanimu ya haramta mana kamar yadda bayani ya gabata ubangiji ta'ala ke cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba kamar yadda bayani ya gabata wanda daga cikin shubuha kamar yadda muka yi bayani shubuha wadda take a yau wanda mafi yawanta da ita ce take yawo a bakin su masu irin wannan aƙida wanda na ji da kunne na wani malami na wa'azi a gidan rediyo yana cewa dole ne ka kawo ai wani wali ka sanya shi cewa shine tsani tsakaninka da ubangiji sai suke kiyasta wai cewa a yau ka isa ka je ka ce kana son ka ga shugaban ƙasa ko ka ga gwamnan jiha ai dole sai ka biyo ta kan wato sekretar ɗin a baka lokaci a ce lokaci ka za ka zo domin ka gana da shi ka faɗi menene bukatun ka sannan shi ya isar masa su sun ce akan haka suka kiyasta ubangiji subhanahu wata'ala amma su abin da suke gani cewa wai girmama ubangiji subhanahu wata'ala ne cewa wai yaya za a yi a ce wai ka kusaci ubangiji subhanahu wata'ala kai tsaye sai suka kiyasta shi da sarakuna na duniya cewa baka isa ba ka ga sarki sai ka biyo ta kan bafadansa malamai suka ce yin haka tauye haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wata'ala kuma rashin ganin girmansa ne wato da martabarsa me yasa saboda kasancewar wato akwai bambanci tsakankanin ubangiji subhanahu wata'ala da sarakuna na duniya abu na farko kamar yadda muka yi bayani sarakuna na duniya kasancewarsu jahilai ne dangane da duk lamurran da suke gudana sarki kansa bai san ba abin da yake gudana a cikin gidansa a cikin iyalai shi sai an ba shi labari kai ba ma iyalai shi ba shi karan kansa bai san ba abin da yake gudana game da al'amarinsa yanzu a kawo abinci kuci ya dan goge bakin shi baki bai gogo ba da maski da wannan sai an faɗa masa ranka ya daɗe goge bakinka ko a ce hatsin da wakai ya ƙare sai an zo an faɗa masa bai san ba halin da suke ciki balantana unguwar shi balantana gare shi balantana ƙasar shi shin ubangiji ta'ala akwai abin da ke ɓuyuwa gare shi a cikin sammai da kassai game da al'amura na bayansa babu wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama domin ubangiji ta'ala ya kewaye da sanin komai ubangiji ta'ala yake cewa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kaga anan akwai bambanci ka kiyasta ubangiji subhanahu ta'ala da sarakuna na duniya cewa sarakuna na duniya idan talakawansu suna da bukata ai ba sa zawa kai tsaye gaba da gaba da shugaba su ce masa kaza muke bukata kaza muke bukata sai sun biyo ta kan ministocinsa don haka aka yi wani ministan cikin gida wani ministan da ke kula da ilimi ministan da ke kula da ɓangaren kasuwa ministan da ke kula da ɓangare kaza me yasa saboda shugaban jahili ne bai san ba abin da yake gudana dole sai an bashi labari to ubangiji ta'ala bai ya bukatar wani ya bashi labari yana da masaniya game da duk abin da bayan shi suke ciki kamar yadda yace alam ta'lamu anna allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika ala allah yasir sannan ɓangare na biyu sarakuna na duniya dole suna da buƙatar su ba da alhurma ga fadawansu yanzu ka kaddara yau a ce shugaban ƙasa ministocinsa su zo su kawo masa kuka wannan minista ya ce kaza yake bukata wannan ya ce kaza yake bukata wannan ya ce kaza yake bukata ya juya musu baya ya ce ba zai yi ba ko kuma sarki a fadarsa duk abinda fadawansa da waziransa suka nemi cewa a yi yaki menene zai biyo baya za su san makalkashi yadda za su yi su kawar da shi daga kujerar mulki dole sarakuna na duniya suna da bukatar fadawansu kuma dole su karɓa alhurmarsu idan ba su musu ba sun san abin da zai biyo baya ubangiji ala ku bayya bukatar ba baya bukatar wani mafadi wanda zai taimaka masa balantana ya zo ya yi tsaye ya ce dole sai an karɓa masa bukatar shi don haka duk wani bawa idan ya daga hannunsa ya roƙi ubangiji subhanahu wataala kai tsaye Allah zai amsa masa sannan sarakuna na duniya kamar yadda muka yi bayani galibi ba sa nihin alkhairi game da jama'arsu mafi yawan kuma kalla sarakuna na duniya a tambaye su abinda talakawa suke da bukata kai tsaye a dauka a basu sai an sha jibi to ubangiji subhanahu wata'ala kai tsaye duk bawan da ya roƙe shi ubangiji subhanahu wata'ala zai ɗauka ya biya masa bukatunsa kamar yadda yake bukata kuma ubangiji ta'ala baya kosawa sarki yau in ka zo ka roƙe shi gobe ka zo jibi ka zo idan gata ka dawo kurar ka za a yi ubangiji ta'ala ku in su dubu za ka kwankwasa kofarsa ubangiji subhanahu wata'ala zai yi maraba da kai abinda ka roƙa ubangiji subhanahu wata'ala zai dindin kawo shi sannan bugu da ƙari abin da ke wajen sarakuna na duniya abu ne mai karewa abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake wanzaji kamar yadda yake cewa ma inda kuma yanfadu wa ma inda Allah ba to don haka a nan abin da muke so mu gane wannan shubuha ta su na cewa wai sarakunan duniya baka isa ba ka gabace su dole sai ka biyo ta kan wani don haka Allah ma in kana bukatar wani abu to bai dace ba kai tsaye ka biyo ka tinkare shi sai ka biyo ta kan wani waliyi ko wani shehu ka sanya shi cewa wai shine fadan Allah shi yake da alhurma shi zai roka maka wannan bukata taka a wajen Allah duk wanda ya yi itikadin haka kafircinsa ba shi da bambanci da kafircin Abu Jahal da Abu Lahab da sauran mushrikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara zamani da su saboda ubangiji ta'ala ya tabbatar mana sun mai da waɗannan gumaka a matsayin cewa tsani ne tsakaninsu da ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma sun tabbatar da gumakansu ba sa halitta ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa azurtawa ba sa talautawa ba sa janyo amfani ba sa ije cuta sun ɗauke su a matsayin cewa tsani ne tsakaninsu da ubangiji su za su nema musu alhurma su za su cece su a ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa na min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna inda Allah abinda suke faɗa wai waɗannan gumaka masu ceton mu ne a wajen Allah wallahi da kunni na na taba jin wani wanda ya kawo wani shehi ya sanya shi tsani tsakanin shi da ubangijinsa cewa wannan shehu shi zai cece shi a ranar kiyama Shi ne wai zai cece shi a ranar kiyama kaga su masu abu jahal ne suka ce haula ishufa'una inda Allah waɗannan su ne masu ceton mu a wajen Allah kuma can Allah yana faɗa mana cikin suratu zumar wallazina takhazu min dunihi a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa waɗanda suka riki wasu masoya koma bayan Allah suna bauta musu idan an tambaye su me yasa kuke bauta musu sai su ce mana abuduhum ai mu ba ma bauta musu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusantar da mu da ubangijin mu wato kusantarwa idan muna neman wata bukata su za su roka mana Allah ya biya mana bukatun mu to dan haka wannan kafirci ne wanda yake a fili sanya tsani tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala duk wani bawa babu tsani tsakanin shi da ubangiji duk abin da ya same ka kai tsaye ka daga hannu ka roki ubangijinka ubangiji ta'ala ke cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayina sun tambaye ka game da ni shin a kusa nake ko a nesa ubangiji ta'ala yace ce ce da su fa inni qaribun ni makusaci ne game da bayina na san dukkan bayina na san kuma me suke da bukata na san cikin halin da suke kuma na san ta yadda zan kawo musu agaji ujibu wata da'i iza da'an ina karɓa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe kaga kai tsaye Allah ya ce ujibu wata da'i ina karɓa addu'ar mai addu'a kaga ba sai ka biyo ta kan wani ba ka faɗa masa shi ya faɗa ma Allah kai tsaye za ka faɗa ma ubangijinka ujibu wata da'i iza da'an ina karɓa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe ni haka kuma can yace amman yujibul muqarra idza da'ahu wane ne yake karba addu'ar mai tsananin bukata idan ya roke shi shine ubangiji subhanahu wataala haka can yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni in amsa muku kaga bai ce ba ku roki wani shi kuma ya roke ni ku biyo ta kan wani ayi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni na amsa muku don haka ba maganar biyu ba ta kan wani ƙwalar musanni ku rahimahullahu ta'ala an naƙi bufanezi mallam yi kafin na au shakka fi kufrihim au sahaha mazhabahum kafar malam allah ya ji kansa ke faɗa cewa abu na uku daga cikin abubuwa goma waɗanda wato suke warware kalima ta la ilaha illallah su kafirtar da mutum wato bayan musuluntar shi shine malam ce mallam yau mushirki na wato duk mutumin da bai kafirta mushrikai wanda ubangiji ta'ala ya kafirtar da su manzan shi sallallahu alaihi wasallama ya kafirtar da su duk wanda bai kafirtar da su ba aw shakka fi kufrihi ko kuma ya ringa inda inda game da kafircinsu ya ringa kai kawo ya ringa kokonto kuma bayan cewa ga dalilai sun bayyana game da tabbatar da kafircinsu aw sahaha mazhabahum ko kuma ya inganta wato mazhabinsu na kafirci yace ai mazhabi ne wanda yake ingantacce malam yace kafara yace ce shi ma ya kafirta wannan abu na uku abin da muke so mu sani kamar gaba uku ce gare shi gaba ta farko ya ce mallam yau kafirin mushrikina duk wanda bai kafirtar da mushrikai an gane ko duk wanda bai kafirtar da mushrikai kenan anan duk jama'ar da Allah ya kafirtar da su ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam nasi na alkur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da kafircinsu to duk mutumin da yake kafirtar da su shi ma ya kafirta saboda wajibi ne akan musulmi ya kafirta duk wanda Allah ya kafirtar da shi da wanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya kafirtar da shi yanzu masu bautar gumaka wane ne ya kafirtar da su ubangiji subhanahu ta'ala. ubangiji subhanahu wata'ala shi ya kafirtar da masu bautar gunki haka manzon shi sallallahu alaihi wasallam idan muka ɗauka yanzu misali yahudawa da 'yan mushau wane ne ya kafirtar da su ubangiji subhanahu wata'ala shi ya kafirtar da su da nasi na alqur'ani haka manzon shi sallallahu alaihi wasallam a farko mu ɗauki yahudu yahudu Allah ya tabbatar da kafircinsu a sanadiyar wasu miyagun maganganu da suka yi a cikin alkur'ani na faɗarsu da suke cewa da ubangiji ta'ala yake cewa wa qalatil yahudu yadullahi maglula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha yahudawa suka ce hannun Allah a hukunce ki ma'ana Allah taurin hannu gare shi baya ciyarwa ubangiji ta'ala ya ce gullat aidihim ya ce hannuwansu ne aka hukunce ma'ana su su ne maruwata ubangiji ta'ala ya ce wa lu'inu an tsine musu albarka bi ma kalu a sababin abin da suka faɗa na wannan rashin kunya ga ubangiji Allah ya maida musu martani ya ce bal ya dahu mu basu bata ne bari dai hannayen Allah a shimfiɗa suke ba dare ba rana yana ciyar da bayansa gwargwadon yanda ya so haka suka koma wannan magana ta rashin kunya a cikin suratu ali imran laqad sami allahu qawlan ladina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya tabbas ubangiji ta'ala ya ji fadar waɗanda suka ce wai allah talakka ne mu ne mawadata wannan fada ce ta yahudawa suka ce allah talakka ne wai su su ne mawadata kaga waɗannan kalmomi biyu kadai sun tabbatar da kafircin yahudu ya isa abinda zai tabbatar mana kafircin yahudu kafirce wadda suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin wanda kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wato sun kasance suna neman agaji na ubangiji subhanahu ta'ala, dangane da wannan manzo da zai zo wanda suna nuna yin imaninsu da shi suna karanta ma jama'a amma waɗanda suke ba mabiyansu ba sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana suka tabbatar da cewa shi shi ne dangane da sifofinsa da suka gani a cikin littafin attaura sai suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala sai ya ce fala'anatullahi alal kafire. tsinewar Allah ta tabbata akan waɗanda suka kafirce ma manzansa su ne yahudu haka idan ka ɗauki ‘yan mushau ubangiji ta'ala ya tabbatar da kafircinsu a cikin alkur'ani ubangiji ta'ala ke cewa laqad kafara na qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam ubangiji ta'ala yace tabbas waɗanda suka ce isa dan maryam shine Allah da ya cancanta abauta masa suka ce inna allaha kusan da cewa allah wanda ya cancanta abauta masa huwa al-masih ibn maryam suka ce shine isa dan maryam ubangiji ta'ala ya maida musu martani wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta face abun bauta wanda yake daya daya shine ubangijin da ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su sai yace wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun ali nan Allah ya tabbatar da kafircin su cewa kada kafara alladhina qalu inna allaha huwal Masihu ibn maryam haka waɗanda suka yi imanin cewa Allah Allah ne wanda ya cancanta a masa suka ce Isa ma Allah ne mahaifiyarsa Maryam ita ma Allah ce su ma Allah ya tabbatar da kafircinsu laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithun thalatha an gane ko waccan aya da muka karanta laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam wa qala al-masih ya bani Isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu da aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar wannan ta biyu kenan laqad kafara allazina qalu inna Allaha thalithu thalatha ita ce sai Allah ya ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim haka kuma a jimilce su yahudu da 'yan mushau gaba ɗaya Allah ya ƙara tabbatar da kafircinsu a cikin suratul tauba ubangiji ta'ala ke faɗa wa yahudu Uzairu ni bunullah ƙalatil nasarar masihu ibnullah zalika qauluhum bi aqwahihim yudahiuna qawlan alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun a ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam Wa wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun الشاهد سبحانه subhanahu wa ta'ala amma ubangiji ta'ala yace ya tsarkaka dangane da abinda mushrikai suke hada bautar shi da shi su ne yahudu da yan mushau da suka ce uzairu dan Allah ne su ma yan mushau suka ce isa dan Allah ne Allah ya tabbatar da cewa sun kafirta a sanadiyar wannan fada haka kuma can ubangiji ta'ala ke cewa lam yakunil ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta humul bayyina kaga lam yakuni alladhina kafaru min ahli kitabi kuma haka yace innal ladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nar jahannam to dan haka anan abin da muke so mu sani duk wani wanda Allah ya tabbatar da kafircinsa to dole ne musulmi ya kafirtar da shi da duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da kafircinsa shi ma dole ne musulmi ya tabbatar da kafircinsa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ya tabbatar mana cewa sarrafa wani abu wanda yake mai sunan ibada ga wani Allah subhanahu wa ta'ala wannan kafirci ne a gane ku sarrafa duk yake yake cewa yake cewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man mata wa huwa ya abudu min dunillahi da kalannar duk wanda ya mutu halin yana bauta ma wani Allah to makomar shi ita ce wuta kenan dan haka anan abin da muke so mu sani mushrikai wannan kafircinsu ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna yahudawa da yan mushau da sauran masu bautar gumaka dukkan su wannan Allah ya kafirtar da su manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya kafirtar da su dole ne musulmi ya kafirtar da su idan ka ki kafirtar da su wannan tamkar ka karyata alkur'ani duk wanda ya karyata alkur'ani ko ya kafirta to shine sai malam ya ce au shakka fi kufrihim wato ko kuma wato mutum yayi kokonto game da kafircinsu ka ringa cewa a'a ni dai ban sani ba shin kafirai ne ko ba kafirai bane ba mutum ya ringa kai kawo to shi ma wannan ya kafirta bayan cewa kuma kana da dalilan da suka tabbatar da kafircinsu kenan a nan abin da muke so mu sani duk mutumin da yake da sani yake da hujja wadda ta tabbatar da kafircin masu bautar gunki da waɗanda suke sarrafa ibada ga wani Allah subhanahu wa ta'ala da yahudawa da ‘yan mushau ka tabbata ga nasin da ya kafirtar da su idan kai kokonto game da kafircin su wani mutum ya kafirta idan ku ya kasance mutum ba shi da masaniya game da halinsu baya da dalilan da suka kafirtar da su to wannan sai a je a tabbatar masa a faɗa masa ga dalilan da suka kafirtar da duk mutumin da ya sarrafa ibada ga wani Allah ga dalilan da suka tabbatar da kafircin yahudu ga dalilan da suka tabbatar da kafircin yan mushaw ga dalilan da suka tabbatar da kafircin duk wani mai bautar wani Allah a nan idan ya tsaya yana kai kawo akan dalilan da aka bashi to shi ma ya kafirta shine sai yake cewa au sahaha mazhabahum ko kuma wato mutumin da ya inganta kenan mazhabinsu kamar yadda aka samu wasu daga cikin jama'a ta musulmi a yau wal iyazu billah waɗanda za su zo suna zama da wato makiyan Allah sune ne Yahudawa da 'yan mushau akan wata fikira wani tunani wanda tunanin tun zamanin mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan tunani ya kunno kai na wahadatul adiyan ko kuma mu ce at-taqarrub bainal adiyan wai abinda suke bukata a zo a yi wani zama wanda yake na musamman addinan nan guda uku gaba daya wato a zuba su a cikin makayi guda a yarda a amince cewa gaba ɗayansu addini kowa daga cikin mabiyin wannan addini a tabbatar da cewa Allah yake bauta ma musulunci da yahudanci da kiristanci tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallama waɗannan jama'u biyu suka nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zo a yi zama ya ba su haɗin kai a yarda da cewa kowa Allah yake bauta ma to wannan tunani har yau akwai shi har yau ana shigowa da shi a nan za ka ji waɗanda suke da'awar cewa su malamai ne wai suna ikirarin cewa kirista shi ma addinin shi ai addini ne Allah yake bauta ma kamar yadda mu ma musulmi Allah muke bauta ma wai ba yahudi shi ma addinin shi ne yahudanci addini ne Allah yake bauta ma kamar yadda mu musulmi Allah muke bauta ma wanda menene wai hujjar su cewa ai su ma yahudawa suna da annabi annabinsu shine annabi Musa kuma suna da littafi littafinsu shine at-taura kirista suna da annabi wane ne annabinsu annabi isa suna da littafi kuma shine injila kamar yadda mu muna da annabi shine manzon allah sallallahu alaihi wasallama littafin da ya zo mana da shi wato shine alkur'ani don haka mu zo a yi zaman me ake cewa a zo a zauna a yi sulhu kenan gaba ɗayanmu allah muke bauta ma ba ruwan musulmi da kirista ba ruwan kirista da musulmi ba ruwan musulmi da bai yahude ba ruwan bai yahude da musulmi kowa ya zo ya yi bautar shi yanda a tsarin da ake aiza a cikin baitul maqdis masallacin kudus an kasa shi kashi uku wani bangare yahudanci ake addinin yahudanci ake wani bangaren kiristanci ake wani bangaren ko musulunci ake wai kowa Allah yake bauta ma yanzu har a cikin wannan shekara lokacin da aka yi zaben wannan sabon me ake kiran shi wannan fafaruma da aka zaba wani aka samu daga cikin malaman Nijar wai ya hutu yana barka yana murna akan zaben da aka masa wai Allah ya sa wannan zaben da aka mishi akan alkhairi ne ga jama'a ta musulmi da sauran dukkan jama'a ta wannan idan aka zo sallar su ta arnanci musulmi za su fito suna musu barka ko nan an zo ana zama a garin nan da su wata kungiya da wata ONG ta Amerika wadda ake kiranta ESRID wanda ta zo da sunan cewa a hada tsakanin musulmi da kirista da wannan su zo su zauna a nan an yi zama ya kai kusan su nawa ga malamin kirista ga malaman musulmi a nan a nan aka yi zama kowa ya ga wannan al'amari ina da hoton shi a cikin wannan a nan garin aka zo aka yi zama wanda ana so a nuna kirista da musulmi ɗaya suke kowa allah yake bauta ma kuma har in ba ku manta ba akwai wani wasan kwaikwayo gajiri da ake sawa a cikin gidan naji radio amfani da dadewa wanda ake maganar na dan cakiki wanda ya zo daukar ruwa akan wannan wanda yana a aisu da kirsa ai dudde ne ai kowa Allah yake bauta ma kuma akwai wani littafi da suka wallafa zama me ake cewa zaman lafiya ya fi zama dan sarki A wanda littafin a cikin shi suka yi wani babi na musamman Allah ɗaya addini uku Allah ɗaya addini uku wanda suka ringa kawo wasu dalilai na alkur'ani suna fassara su iyayen da suke son ransu akan su tabbatar da cewa kiristanci addini ne yahudanci addini ne to duk wanda ya yi itikadin cewa kiristanci addini ne yahudanci addini ne wallahi in kai kokonto game da kafircin shi kai ma ka kafirta saboda addini addini addinin musulunci shi kadai ne addini addinin da Allah ya yarda da shi addinin da zai amfani mai shi a gobe kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa inna dina inda Allah islam addini a wajen Allah shine musulunci duk wani abu mai sunan addini shi ne da hayaniya haka ubangiji ta'ala yake faɗa wa man yabtagi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya nemi wani addini koma bayan musulunci Allah ya ce ba za a karba masa ba a lahira kuma yana daga cikin tababbi wanda makomarsu ita ce wuta haka ubangiji ta'ala yake faɗa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ash-shahid wa raditu lakum al-islam dinan ubangiji ta'ala ya ce na yardan muku da musulunci a matsayin addini shi kadai ne addini da na yarda da shi duk wani addini Allah bai yarda da shi ba don haka yahudanci da kiristanci Allah ya shafe shi ba addini bane ba can ma kiristanci ba addini bane yahudanci ba addini bane mabiyan annabi Musa su ne suka kirkira yahudanci annabi Musa ba da yahudanci bai zo da addinin musulunci ya zo an gane ku musa musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum haka annabi isa ne yake cewa idza qala wannan ubangiji ta'ala yake cewa falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila allah qala la hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahad bi anna muslimun wa shahad bi anna muslim annabi isa da musulunci yazo annabi annabi musa da musulunci yazo yahudanci bayan wucewar annabi musa alaihi salam aka kirkire shi haka kiristanci annabi isa bai san da shi ba bayan allah ya dauke annabi isa aka kirkire addinin kiristanci don haka kuma manzo allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi hadisin na cikin sahihu muslim manzo allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallazi nafsi biyadihi yake cewa mamin min ahadin min hazihi umma yahudiyin wala nasraniyin thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar Maza Allah yake cewa na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa babu ɗaya daga cikin wannan al'umma ba yahude ko ba nasare ya mutu a ranar da ya mutu bai yi imani da abin da Allah ya turo ni da shi Maza Allah ya ce face sai ya kasance dan wuta ubangiji ta'ala yace faman yakfur bihi min al-ahzabi fan naru duk wanda ya kafirce ma manzon Allah daga cikin jama'u Allah ya ce wuta ita ce ma alkawaltarsa ba inda zai ƙetare a ranar kiyama makomar shi ita ce wuta don haka dole in ma ba yahudi kake dole ka dawo ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana so ka tsira a ranar kiyama in dan mushau kake dole ka ajiye wannan addini na mushau ka zo ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga takaddun attaura a hannun wannan a hannun Umar Allah ya kara masa yadda yana karantawa manzon Allah yake cewa manzon Allah yayi fushi yake cewa ya Umar yake cewa yanzu kama kama za ku fara yace wannan hanya fa na zo muku da ita fara kal babu wata kura kura tare da ita ya ce wallahi yake cewa da a ce annabi musa yau yana raye maza allah ya ce ma wasu ahu illa tibai bayan da za a yi dole sai ya bi ko annabi musa a yau zamanin shi ya isko zamani na dole ya azze manzancin shi shi ma ya zama ɗan rakiya haka kuma annabi isa alaihi salam ubangiji ta'ala yake faɗa mana da nassi na alkur'ani ya ma mabiyansa wasiyar cewa akwai manzon da zai bayyana bayan shi idan ya zo su yi imani da shi ubangiji ta'ala yake cewa wa idza qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad ash-shahid wa mubashiran bi rasulin annabi isa yake ba sa labari game da wani manzo na musamman yace zai zo nan gaba wannan manzo yace sunan shi ahmad to don haka addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi addinin musulunci ya shafe dukkan wani addini duk wanda bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama makomar shi ita ce wuta don haka a nan ne malam ya ce ausa haha mazhabahu ko kuma mutumin da ya inganta kenan mazhabinsu ya ɗauki yahudanci a matsayin addini ko ya ɗauki kiristanci a matsayin addini to shi ma ya kafirta to don haka a kenan a ƙarƙashin kafirtar da wanda Allah ya kafirtar da shi akwai hukunce-hukunce kusan guda goma sha ɗaya wanda sun zama tilas a kanmu in dai ka yarda da cewa yahudawa kafirai ne yan mushau kafirai ne da duk wanda ya sarrafa ibada ga wani Allah shi ma ya kafirta da waɗanda suke bautar gumaka kafirai ne to ka tabbatar da cewa abubuwa kusan goma sha ɗaya sun zama wajibi a kanka a ƙarƙashin yadda da kafircinsu da kai abu na farko dole ne wato mu kyamace su kuma dole mu yi gaba da su kuma kada mu ɗauke su a matsayin masoya ya zamanto da mu da su babu gamu ciki ko mun kusacin su da mu duk wanda ya kafirce ma Allah ko mun kusacin ka da shi ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce ko wanka ne ko kananka ne ko ɗanka ne to dole ya zamanto baka da abokin gaba sama da shi ubangiji ta'ala ke faɗa la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'mini kada wato mu'minai su mai da kafirai masoya kuma bayan yan uwansu mu'minai kaga anan Allah yana haramta mana jibintar lamarin duk wanda ya kafirce masa ko mun kusacin ka da shi dole ka dauke shi a matsayin makiyinka haka Allah ya ci gaba da faɗa mana ya ayyuhallazina amanu la tattakizu biqanatan min dunikum la ya aluna kuma khabalan waddu ma anitum da fadarsa ya ayyuhal hallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minin da fadarsa ya ayyuhal halazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya uba. wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al qawma adh-dhalimin da fadarsa ya ayyuhal hallazina amanu la tattakhizul ladzina ittakhadhu huzwan wa la'iba من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين da fadarsa ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun da fadarsa ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda al-aya da fadarsa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyada bi ruhin minhu al aya da fadarsa ya ayyuha allazina amanu la tatawallu ƙauman ghadiba Allah alaihim kad ya'isu min al akhirati kama ya'isu al kuffaru min ashabil qubur gaba ɗayan waɗannan ayoyi Allah yana haramta mana jibintar lamarin kafirai mu maida su masoya ko mu kusacin mu da su duk wanda ya kafirce ma Allah to dole ka kishi dole ya zamanto shine abokin gabarka <clears throat> dan haka Allah ya karantar da mu akan haka a cikin suratul mumtahina ubangiji ta'ala yake cewa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima والذين معه إذا قالوا لقومهم inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada na wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda A shahid ubangiji ta'ala yake cewa wa bada na wa bainakum al'adawatu ibrahimu alaihi salam da mabiyansa suka faɗa ga jama'as suka ce da su wa bada na wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abada gaba da kiyayya tsakankaninmu da ku ta bayyana har abada hatta tu'minu billahi wahdahu sai kun yi imani da Allah shi kadai to dan haka abu na farko wanda ya zama wajibi akan mu idan mun yarda da kafircin kafirai to dole su zamanto su ne abokan gabar mu su ne makiyan mu ko mun kusacin mu da su abu na biyu wato duk mutumin da ya mutu akan wannan hali na kafirci a matsayin mu na musulmi baya halatta mujibunci jana'izarsa ko mun kusa ka da shi ba maganar kai masa wanka ba maganar kai masa likkafani an gane ko ba maganar karka gawar shi ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce idan suka mutu akan wannan hali na kafirci bai ya halatta ka jibinci gawarsu wani dan wa yake tambaya wai makwabcinsu ne kirista ya mutu wai ya halatta su raka gawar shi ba maganar babu wata alaka tsakaninka da shi don haka ko mun kusacin ka da shi ba maganar kai masa wanka ba maganar kai masa ne ba maganar ka raka gawo shi kuma ba maganar a kawo shi makabarta ta musulmi abin ne sai dai a kai shi makabarta ta arna can abin ne shi in kamar babu wanda zai ji kunci lamarinsa kuma gashi alhali makusancinka ne mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce ko wanka ne ko kananka ne ya mutu a hali wanda yake na kafirci kuma babu yan uwan shi kafirai waɗanda za su masa jana'iza to ya zama tilas a kanka kai za ka yi kunci gawar shi ka je ka yi rami ka binne shi irin yadda ake binne jaki kamar yadda abu dalib da ya rasu aliyu ya zo ya faɗa ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi aminka mushirki ya rasu manzan allah sai ya ce ma aliyu je ka binne shi aliyu ya ce mushirki ne fa kafiri ne fa maza Allah ya ce ma Ali shi ka binne shi idan ka gama binne shi ka zo ka faɗa mu Ali shi kadai ya je rami ya binne mahaifinsa da a gama ya zo ya faɗa ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce je kai masa wanka je mana je kai wanka kai Ali to wannan shine yake nuna duk mutumin da ya ji binci binne mushriki to sai yayi wanka wannan kuma shine yake nuna mana kafiri idan Allah ya masa rasuwa haramun ne ga musulmi su raka gawar shi kuma haramun ne ko ta'aziyya ba sama jama'a shi a sanadiyar mutuwar shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ma Ali ta'aziyyar mutuwar mahaifin shi Abu Dalib kuma tare da cewa shi Abu Dalib din kada mu manta wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ba da Abu Dalib da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama uwa ɗaya uba ɗaya manzon Allah bai je bai raka gawar akabin ne manzon Allah bai ma Aliyu wato ta'aziyyar mutuwar shi kenan don haka kenan a nan abin da muke sani abu na biyu kenan akan mu baya halatta mu jikunci jana'izar abin da ya shahi wanka ko likabani ko raka gawa ko binnewa ko ma menene haramun ne duk wanda ya mutu akan kafirci haramun ne akan mu amma misali kaman gaida marar lafiya wanda yake ba musulmi ba inda nihin ka kiraye shi zuwa ga musulunci ka ja hankalin shi to wannan ya halatta kamar yadda wani bai yahudi wani yaro matashi bai yahudi ne yana ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hidima ba shi da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je gaishe da shi a lokacin nan manzon Allah ya kiraye shi zuwa musulunci yaro ya daga kai ya kalli mahaifinsa mahaifinsa ya ce abu abul qasim ya ce ba abin da abul qasim yake faɗa maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi mahaifin ya tabbata manzon Allah manzo ne na Allah kuma addinin shi addini ne na gaskiya don haka sai ya maɗan shi umarni cewa ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yaro take yanke musulunta manzan Allah ya fito yana murna yana cewa godiya ta tabbata ga ubangijin da ya tsamayar da wannan yaro daga cikin wuta a sababina an gane ko to ba laifi kenan in dan ka kirayi mutum zuwa musulunci kai masa nasiha ba laifi ko da arne ne ba shi da lafiya akan iya zuwa a gaida shi ko kuma na jan hankali kenan ya san da cewa musulmi suna da ɗabi'u waɗanda suke halaye domin ka halaye na kwarai domin ka kwadaitar da shi zuwa ga musulunci to wannan ba laifi akan iya zuwa a gaida shi in ba shi da lafiya abu na uku duk wanda muka yarda da su wanda kenan ya tabbata kafiri ne to abin da muke so mu sani abu na uku akan mu mu tabbatar da cewa babu tsakanin mu da shi shi ba zai gaje mu ba kuma mu ma ba za mu gaje shi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yarsul muslimu al-kafira wala al-kafirul muslim musulmi ba zai gaji kafiri Haka nan shi ma kafiri ba zai gaji musulmi kenan gajejjeniya babu ita tsakanin musulmi da kafiri an gane ko abu na hudu sannan mu tabbatar da cewa kuma babu auratayya tsakaninmu duk wanda ya kafirce ma Allah ba maganar mu mu ɗauki diyar mu musulma mu aura masa haramun ne kamar yadda ubangiji ta'ala ya haramta mana haka yake cewa wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aura ma mushrikai ƴaƴanku hatta yu'minu sai sun yi imani da ubangijinku ubangiji ta'ala ya ce wala abdun mu'min ubangiji ta'ala ya ce lalle bawa wanda yake mumini khairun min mushrikin ubangiji ta'ala yace shi shi yafi alkhairi game da mushriki walau a'jabakum ko da shi mushrikin ya kayatar da ku ta bangaren dukiya ko wani matsayi wanda yake na rayuwa dan haka kuma can ubangiji ta'ala yake cewa fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillu lahum wa la hum yahilluna lahum idan kun sanu waɗannan mata waɗanda suka yi hijira suka tsiro suka dawo wajen ku kuka tabbatar da cewa muminai ne ubangiji ta'ala ya ce kada ku maida su zuwa kafirai domin su mata muminai ba su zamanto ba halak ga waɗanda suka kafirce ma Allah maza wala hum yuhidduna lahun haka su ma mazaje kafirai ba su halatta ba ga mata waɗanda suke muminai an gane ku to amma idan ya kasance ita ba kitabiya ce ba yahudiya ko ba nasariya wannan ya halatta musulmi ya aure ta domin ana kyautata zaton musulmi yayi kokarin yanda zai musuluntar da ita kamar yadda Allah ya halatta mana haka da nassi na alqur'ani al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum amma shar'i ita ma ba yahudiya ko wadda take kirista sai ta kasance kamammiya ce ba mazinaciya ba in ta kasance mai bin gari ce haramun ne a matsayinka na musulmi ka aure ta tunda ubangiji ta'ala ya ce wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba abinda ake ni da al muhsanat anan al afifat waɗanda suka kame kansu ba sa ayyuka na alfasha daga cikin ahlul kitabi ba yahudiya ko ba nasariya ya halatta musulmi ya aure ta domin ana kwaɗan ya karkato hankalinta ta musulunta saboda hausawa suke cewa inda baki ya karkata nan miyo yake zuba galibi ita mace tana biyayya ne inda mijinta ya karkata in hanyar gaskiya ya bi za ta karkata ne in hanyar banza ya bi kuma galibi za ta karkata na. to don haka musulunci ya haramta musulmi ya ɗauki ɗiyar shi ko wadda take karkashin kula shi ya aura ma amma shi musulmi yana iya auren wadda take da addini ba yahudiya ko ba nasariya abu na biyar duk wanda Allah ya kafirtar da shi ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama to mu tabbatar da cewa wajibi ne akan dukkan musulmi idan ya musulunta a garin da kafirai suka yi rinjaye ya zamanto baya iya bayyanar da addinin shi to ya tabbatar da cewa dole ne ya kaurace ma wannan gari ya koma gari wanda yake na musulmi an gane ko in yana da halin yadda zai yi hijira ya yin hijira kuma ya ci gaba da zama a wannan gari kuma alhali baya iya bayyanar da addinin shi to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke zubar da ayyuka kuma ubangiji ta'ala ya yi kashidi ya yi barazana game da wutar jahannama ga duk musulmin da ya musulunta a ƙasa arna inda baya iya bayyanar da addinin shi ya ci gaba da zama ya ƙin hijira ya koma ƙasar musulmi Allah ya masa alƙawarin wutar jahannama kamar yadda yake cewa innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون هيلة ولا يهتدون سبيلا waɗanda Allah ya ba uzuri su ne waɗanda suke raunana waɗanda ba su da lafiya ko mata ko ƙanƙanan yara waɗanda ba su da wayo da dabarar da za su yi hijira su koma ƙasar musulmi kuma alhali sun musulunta a can ƙasa arna ba a barin su su bayyanar da su, to waɗannan su kaɗai ne Allah ya musu rangwani amma duk wanda ya musulunta a ƙasa arna kuma baya iya bayyanar da addinin shi to dole ya yi hijira ya koma ƙasar musulmi abu na shida wato shine duk wanda ya kafirce ma Allah a matsayin mu na musulmi ya zama wajibi a kanmu in mun haɗu da shi kada mu yi masa sallama an gane ko wannan sallama da Allah ya karantar da mu ba maganar mu yi masa sallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta mana haka a cikin hadisin sa da yake cewa la tabda ul yahuda wan nasara bis salam kada ku fara ma yahudawa da yan mushaw da yin sallama in sun muku sallama manzon Allah ya ce fa qulu wa alaikum in suka yi karambani suka mana sallama to iya abinda za mu ce sai mu ce wa alaikum ba za mu ce musu wa alaikum salam an gane ku duk wanda ya kafirce ma Allah to ya zama wajibi akan ka karkai masa sallama haramun ne akan ka kai masa sallama abu na bakwai idan an zo wani taro to baya halatta mu turo su gaba ko da taron ya hada da mu da su dole za mu maida su can baya mu kaskantar da su kamar yadda Allah ya kaskantar da su haramun ne arne mu sayo shi gaba ya zaman to sai shi ake gani abin takaici a yau duk taron da za a yi jama'a ta musulmi su ne za a maida can baya zaka ga waɗanda suka kafirce ma Allah su ne a gaba kuma su suke da magana su za su faɗa a ji wanda gaban taro bai halatta ba a sa su sannan abu na biyu hallo a wannan kenan abu na bakwai ba a bara musu titi idan mun biyo titi sun biyo dole sai mu matse su su koma can gehin bango haramun ne mu basu su tsakiyar titi ba su cancanta ba saboda ba su da kima ba su da daraja wulakantattu ne hanya tsakiyar hanya ta musulmi ce ta waɗanda suka yi imani da Allah da ranar kiyama ne don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa idza muhum fi fi idan kun haɗu da waɗanda suka kafirce ma Allah akan titi manzo Allah ya ce faqqar ruhun ila adyaqi kuma matse su a cikin bango kar ku bar su su wuce an gane ku sai in ku jama'a ta musulmi kun wuce in yaso su su bige su wuce kenan ba maganar kai ka kauce masa sai dai shi ya kauce ya koma gehin bango ka ƙara matsa shi sannan abu na takwas masallacin Allah mai alhurma ko kuma mu ce harami na ubangiji haramun ne mu bar kafirai su shiga harami wanda yake na makka zagayen shi gaba daya duk wanda ya kafirce ma Allah haramun ne mu bar shi ya shiga cikin wannan zagaye kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da adihim hadha ubangiji ta'ala yace ya ku jama'ar mu'minai ku san da cewa mushrikai najasa ne kazamta ne fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha masallacin Allah mai alhurma bayan wannan shekara ubangiji ta'ala ya ce kada su kusance shi haka manzan Allah sallallahu alaihi wa a shekara ta tara da ya shugabantar da Abubakar a kan alhazai domin a je a yi haji manzan Allah ya ba Aliyu dan Abi Dalib saƙon suratul bara'a ya je ya karanta musu a taron haji ya karanta musu suratul tauba wanda a cikinta ne ke akwai wa azanu min Allah wa rasulihi ilan nasu. Yau Malhajjil hajj al-akbar anna allaha bari'un minal mushrikin wa rasuluhu a cikin ta ne kuma ke akwai wannan aya ya ayyuhal Amanu, amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha dan haka aliyu dan abi dalib Allah ya kara masa yadda a cikin taron hajji aliyu ya je ya fasa kwai a cikin su aliyu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo ni da sakon cewa Allah ya hujja ba'ada hadha al-ami mushrik wala yatufu bil baiti urya yake cewa bayan wannan shekara kada wani mushriki ya sake zawa haji kuma kada wani ya koma yin dawafi wato da dakin Allah zira to don haka wannan zagayen harami ba masallacin ba kaɗai harami na makka gaba ɗayan shi haramu ne mushriki ya shiga dan haka duk wasu waɗanda ka sani mambobin gwamnati jakadu da sauransu bakinsu in ma ya kasance judda ko kuma riyad amma makka ba a bari kowa ya shiga sai wanda yake musulmi wannan ita ce ka'ida sannan abu wanda yake na tara wato duk wanda ya kafirce ma Allah dole ne mu yi kokari a matsayinmu na musulmi mu fitar da shi daga cikin jaziratul arab idan aka ce jaziratul arab wato shine abin da ya shahi makka da madina wato da da'if wannan yankin dole duk wanda ya kafirce ma Allah a fitar da shi kar a bar shi ya zauna a cikin wannan yanki dan haka da makka da madina ba garin zama bane ba wanda yake na kafirai ko madina in ka zo akwai hanya wadda take yankewa an sa wannan dari bugarin musulmi duk wanda yake ba musulmi ba sai dai ya yanki amma wanda yake wanda ba musulmi ba haramu ne ya shiga cikin birnin madina ba a ba su damar zama amma idan wani al'amari ya kawo misali wani abu wanda yake mai mahimmanci wanda kuma a cikin musulmi babu wanda ya iya wannan aiki to akan iya ba su amana a zo da su a ƙayyade lokaci su zo su gama aiki in ya so su juya kuma shi ma tare da sharaɗa ba maganar su bayyana wani abubuwa na miyagun al'adunsu ko wani addininsu kamar misali wani abu ana buƙatar gyaran shi wanda babu musulmin da ya iya gyaran shi sai arne wannan ana iya kawo shi da amana a shigo da shi ya gama aikinsa in ya so ya koma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya dau alkawalin cewa babu yake cewa la ya fi jaziratul arabi dinan manzon Allah yace addini biyu yace ba zai ba zai rage ba ba zai wanzu ba a cikin wannan wannan da laraba ma'ana makka da madina da dai a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa akhrijul yahuda wan nasara min jaziratil arab manzon Allah yace yahudawa da yan mushau yace ku fitar da su daga cikin tsibirin larabawa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi niyyar haka kafin ya zartar da wannan aiki Allah ya karbi rayuwarsa abubakar ya zo ya wuce a lokacin umar allah ya kara masa yadda gaba ɗaya shi ya fitar da dukkan wani arni daga makka da madina da ɗa'if ya maida su can wato gefen gari su yahudawa suka koma wurin da ake kiran shi taima can cikin bakin iyaka ne wajen sha umar dukkan wani bai yahudi sai da ya fitar da shi daga makka da madina da yanki wanda yake na ɗaya da duk wani arni kenan wannan abu na tara kenan kamar yadda muka yi bayani kenan wannan garuruwa kamar guda uku to duk wani arni baya halatta a bar shi ya ci gaba da zama in wani aiki ya kawo shi kenan za a sanya hannu a ƙayyade lokaci a masa sharuɗa idan ya gama aikin shi kuma dole ya san inda dare ya masa abu wanda yake na goma shine kasancewar duk wanda ya kafirce ma Allah ba maganar mu yabe shi mu da shi sai dai mu aibanta shi ba maganar mu yabe shi haramun ne ka yabu wanda Allah ya zarge shi wanda da yawa an samu jama'a daga cikin musulmi suke cewa ai alkawali sai bature in kuka yi alkawali da shi bai ya sabawa A kuma bature in kuka yi alkawari da shi a zai ba abu diddigi a tsaya a yi abu mai kyau a yi menene a yi menene haka za ka ji musulmi yana yaban kafirai makiyan Allah kuma in kai musulmi ne sai a ringa a ai wannan aiki ne irin na laraba me ake nihi da aiki na laraba in ka aibanta laraba su wa ka aibanta ka aibanta musulunci ne wa saboda musulunci ne kake aibanta su sai ka ji an ce wannan wai aiki ne irin na laraba shin yanzu a doron ƙasa akwai munafuki wanda yake mai ha'inci sama da wanda ya kafirce ma Allah wanda ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon shi tsammanin ka zai ba zai ha'inci wani ba kuma Allah ne ya ce su mutanen banza ne kuma ya yace innahum la aymana lahum ba su da wani alƙawari. kuma kai ka zo ka ce su suke da cika alƙawari su suke da aiki na ƙwarai su suke da ɗabi'u wai sun iya mu'amala sun iya menene sun iya menene da jama'a a matsayin ka na musulmi haramun ne duk wanda ya kafirce ma Allah ka yabe shi sai dai ka zarge shi sannan abu na sha ɗaya wanda shine na ƙarshe kuma haramun ne mu yi ya da su a cikin tufafinmu da cikin al'adun da suka keɓanta da su duk tufafin da ya keɓanta da kafirai da al'adun da suka keɓanta da su to haramun ne a matsayin mu na musulmi su yi kamantacce kamantacceniya da su domin manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana faɗa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamantacce niya da jama'a to yana tare da su zai tashi a sahun su a gobe kiyama don haka insha Allah ne ya kamata mu dakata a darasi mai zawwa akwai abubuwan da babu laifi na al'amura mukan iya yi tsakanin mu da su insha Allah za mu zano su a darasi mai zuwa wannan tambayar da yake cewa